Tare da sallama da watan kowa na lahiya da wannan yammacin Laraba 23 ga watan Satumba. Sashen Hausa na murya Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC. Wanda yanzu haka yake gabatar muku da shirin yau da gobe kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 wanda kuma za ku iya ji nan gaba kaɗan ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Kamar dai kowace Laraba, shirin yau da gobe a kan siyasa ne, kuma da yake mako mai zuwa shugabannin kasashen duniya za su hallara a birnin New York a nan Amurka domin halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya inda za su mai da hankali kan sababbin manufofin samar da ci gaba mai ɗorewa daga shirin muradun karni da aka yi shekaru goma sha biyar ana gudanarwa. mu ma yanzu haka hankulanmu sun karkata kan taron na majalisar ɗinkin duniya shi yasa zaura matasa daga yau zai fara duba irin nasarori ko akasin da najeriya ta samu a cikin shekaru goma sha biyar gudanar da ayyukan cimma muradin karnin. najeriya ta yi rawar gani musamman a wannan kaga an gingina asibitoci a karkara babu maganar inganta rayuwa mutumin kawai baka taimaka masa ba abin eh, eh, noman da zai yi baka bashi taki ba baka masa komai ba Wace irin gudunmawa talakawa za su bada domin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na samar da ci gaba mai ɗorewa ya samu nasara? Wai shin Najeriya ta taɓuka abin a zo a gani game da muradun ƙarni? idan an zo garinku an sa muku kan famfo daga abun nan ya lallace ba ruwanku da jiran gwamnati ku haɗu ku yi wata ƙungiya wadda ta dinga kula da wannan abun. kuna ɗan tara kuɗin ku ko ɗan yaya ne a sati sati sai ga abun ya ɗore wannan kalmar sustainability din an same ta kenan yau da gobe daga muryar amurka a washington dc Bayan amsoshin tambayar mu ta jiya akan abubuwan da suka fi mahimmanci ga al'umma, Isa Lawal Ikara na tafi da labarin ɗan iya. Shi ma dai ɗan iya yau hankalinsa ya koma kan babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Sannan ku ji filin da fadafe, ku gyara zama, ku biyo mu a hankali, ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Daga cikin waɗannan abubuwan wanne ne mahi muhimmanci ga al'umma? Kawar da talauci ko kawar da yunwa, samun ingantacciyar lahiya ko samun kyakkyawan ilimi ko kuwa samun kwanciyar hankali ga da kuka amsa a Facebook. Ni a gani na samun kwanciyar hankali yafi saboda idan hankali yana kwance to za a iya samun sauran a hankali. Sako daga Prince Umar Marafa ga ko shakka babu kada talauci shine akan gaba duba da cewa talauci ne ke jawo dukkan abubuwan da kuka lissafo da zarar an karo talauci to shikenan sako daga mudassir Ibrahim Mando Kaduna talauci talauci Allah ka yi mana tsari da talauci don idan ba talauci komai zai daidaita da ikon Allah Sako daga Sani muhammed Chindo. Hakika dukkan waɗannan abubuwa guda biyar da kuka zayyana suna tafiya ne kafaɗa da kafaɗa da juna domin babu ɗaya da zai yiwu ba tare da ɗaya ba. Dukkaninsu dan adam yana buƙatar su. Sako daga Shehu Dawud Aldawudi Funtuwa. Ingantaccen ilimi, lafiya, kwanciyar hankali da wadata duk suna da matukar muhimmanci ga al'umma. ya kamata gwamnatin Najeriya ki samar mana su saboda muhimmancin su ga al'umma. Sako daga Muhammad Babangida Kiraji Gashua. Assalamu alaikum biyu Hausa. Ai Hausawa suka ce zama lafiya ya fi zama dan sarki. Ne dai ana dan karamin tunanin ba abin da ya fi samun kwanciyar hankali daɗi. Idan ba kwanciyar hankali ba wani abu da za ku ji daɗin shi a rayuwa. Domin tabbatar da magana ta ku tambayi yan Maiduguri ku sha labari. Sako daga Fahad Muhammad Bello. Kauda talauci ya kamata a yi. domin in har an kau da talauci yunwa ta kau ingantacciyar lafiya za ta samu kuma ilimi zai inganta kuma in talauci ya kau za a samu kwanciyar hankali a ƙasa sako daga sani dino udubo tabdijan yau da gobe ai wallahi ni kan babu abun da nake tsoro na ƙi jini ko da sunansa bana son ji irin talauci da haka kawar da talauci shine mafi muhimmanci ga al'umma al'arba da talauci duniya da lahira sako daga isa isa kwafsi a sarara da ke unguwar idiraba lagos Shin da yunwar da rashin ingantacciyar lafiyar da rashin kyakkyawan ilimin da rashin kwanciyar hankalin me yake jawo su? Ai dukkansu talauci ne yake kawo su. Sako daga Bashir Ibrahim Usman. Yanzu ga labarin ɗan iya, Isa Lawal na Ikara gare ka. yau dai da ganin dan iya je yana Allah sarki duniya mai juyi launi launi na ji an ce tun da bukatun nan na maradin karni ko kuma in ce MDGs kamar yadda dai masu yaren turanci ke nuni sun gabza tun tuban tangal tangal mai muni yanzu an sauya musu fasalin da za su taimaki kowane fanni maimakon bukatu takwas ma da aka sani na MDGs yanzu an mai da su sha bakwai wai don za su fi amfani shine nake ganin anya ko an yi tunani a ce maradu takwas ma nigeria ta gaza gani maimakon a rage sai a nunka har da ƙarin wani ni dai gudu nake kada waɗannan muradu su kai ga sun yi tsanani na ce a a dakata ka ji ɗan iya ka san fa muradun karnin ma sun ɗan haskaka a nigeria. don kuwa na ji mahukunta sun ce sanya yara a makarantar firamare ya canza daga yanayin da muka sani a baya kuma yunwa da masifaffiyar cutar nan ta sida ma sun gabza karo da turjiya sai dai duk da haka a wasu fannoni kuma an samu koma baya watakila ma wannan ne ya sa aka ce majalisar ɗinkin duniya ta kira taron nan nata na saba'in da ta ce a zo domin amsa duk wata tambaya an ce shugaba buhari ma zai yi bayani na gaskiya musamman ma dai kan yadda sabbin maradun za su warware dukkan tankiya ta yadda kowane ɗan ƙasa zai yi ta dariya dan iya ce na ikarato sai dai fa dole shi ma buharin ya miƙe tsaye ya tabbatar da ya taimaka wajen tabbatar fitar da waɗannan maradin karni ta yadda idan uwa ta zo haihuwa da ita da ɗan ya zama suna raye ƙananan yara kuma a tabbatar da an saka su a makaranta kada a bar su suna ta wasan nanaye talakawan da talauci ya makalkale musu kuma a yi ƙoƙarin ganin an share musu hawaye ita kuma majalisar ɗinkin duniya ta kawo ɗaukin da zai bi ko ina ya mamaye walalin da ke addabar 'yan ƙasa duk su zagwanye musamman dai tun da yanzu an zo da sabbin sauye-sauye wanda ka iya iya goge mana duk wani jirwaye idan ya so mu kuma mu yi ta'addu'ar sauran cututtukan da ke damun 'yan ƙasa Allah ya yaye da sani dai har ta kai ga kowa na walwala don garin ya waye na ce to dan iya Allah ya taimake mu ya samu tashi tsaye don wayar da kan junan mu. ko dai ta dandalin sada zumunta ko kuma kafafen yada mu. don ko kaga waɗannan muradun karni an tsara su ne domin mu idan ko har lallai muna so ne su amfane mu ya zama dole mu miƙe ke jan don tabbatar da mu ma mun kai gudunmuwar mu idan an wayi gari mu muna da matsalolin da suka addabe mu sai mu kai bayani don masu ruwa da tsaki su taimake mu ta haka ne kawai waɗannan maradu da aka shirya domin mu za su taimaka matuƙa don kyautata rayuwar mu Yanzu ga zauren matasa Jagorar tahiyar yau ma Ibrahim Abdulaziz ne wato ɗaya daga cikin wakilanmu na jihar Adamawa. Shi ne ya jagoranci muhawarar a kan muradun karni da kuma shin ko Najeriya ta cimma waɗannan muradu a cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata? Ibrahim Abdulaziz yana tare da Malam Yakubu Musa. Ali Ibrahim Mr. Ali. Malam Kabir Gwangwazo. To bari nan soma da shi na eh, Ibrahim Mr. Ali. Eh tambayar da zama ka ne na farko tukuna kusan shekaru goma sha biyar da suka gabata akwai shirin nan na cimma muradun karni kama da kawar da talauci inganta kiwon lafiya ba da ilimi musamman ga mata da makamantansu kai a naka bari mai dubi a baya shin kwalliya ta biya kudin sabulu a tafiyan da aka yi a baya ah, assalamu alaikum maganan ah, kwalliya ta biya a sabulu bai taso ba domin shekara goma sha biyar da suka wuce hakika mu mutanen najeriya za mu iya ce makama babu gwamnati babu gwamnati domin hakika idan aka tabo ta bangaren kiwon lafiya aka taba ta bangaren ilimi aka taba ta eh, bangaren security a shekara goma sha biyar da suka wuce ba mu ma da gwamnati gaba daya daga cikin aiborin na cimma muradun gani shine a kawar da talauci eh, musamman al'umman karkara san su an kawa ai kamar shekara goma sha biyar da ka maganan nan maganan kawar da talauci babu ma ko alaman sa ma babu sai dai ma gwamnatin ta da sa talaka ma cikin talauci to eh, alhaji yakubu musakaji batun da shi ya soma kai anaka hasashen ya kake gani na wannan tafiya na cimma muradun ƙarni bari mu koma baya tukuna ya tafiyan ta kasance ne to tafiyan dai kamar sauran kasashen na duniya dai najeriya ta ma ta saƙa ba cikin tafiya kuma akwai inda dai suka yi kokari kamar ta wani fanni ya ka samu kaga kamar irin ta wannan program din TMDG kaga an gigina asibitoci a karkara kuma an jawo hankalin mata musamman masu ciki mahimmancin zuwa awo da sauransu akwai mata da yawa da suka ci gajiyan wannan abu saboda dan kudaden da ake ba su musamman wanda suke cikin talauci tsakani da allah ko da yake ba za a ce sun taka rawan gani sosai ba amma fi sabidin layi da an dan ga amfani shi wato ta fuskacin kiwon lafiya musamman a yankunan karkara ke ya eh, yankunan karkara mata da yawa sun ci amfanin su e kuma inda nake gani sun tabuka shine ta fannin kaman rage talauci din nan akwai wanda ake aka tallafa musu wanda ba sa kai yara makaranta aka tallafa musu suka samu abin nan sai dai matsalar da aka samu nan shine an nuna son kai sai ga wanda ya kamata suna tsananin cikin talauci a jiya taimaka sai a jiya taimaka wanda daman can ma suna da karfi nan ne aka samu zalilin son kai da aka saba irin na najeriya shine kawai ya kawo cikas amma ba ka ba kan sa'an akwai kokarin da suka nuna ta wannan to alhaji kabiru ban dawo gare ka ya me za ka ce dangane da tafiyar cimma muradun karni a baya kafin mu zama shimfiɗa to idan za mu yi magana cimma wato bukatun karnin musamman a ƙasar nan najeriya za mu ga cewa akwai wani bangare da aka yi dan kokarta akwai kuma bangaren da kusan ce eh, kwalliya ta biya kudin sabulu ba kamar ce naka kokarta to inda aka kokarta shine kamar wajen ilimi eh, na bai daya kusan za a iya cewa dan yi kokari an yi abin a zuwa gani dan kusan adijoyin kasan nan musamman bangaren na ilimin eh, bai daya na abin da za ga cewa gwamnati ta bada kokari eh, sosai inda duk jihohin kasar suna da hukumar kula da ilimi bai daya na matakin farko to kaga wannan eh, an yi da wasu jihohin suna da matsala amma dai an samu nasara ta wannan sannan ta bangaren lafiya ma za mu iya cewa an dan samu Ah, wato nasara kaɗan musamman saboda eh, wayarwa da jama'a kai da ake musamman ta kafafun yaɗa labarai musamman mata masu juna biyu da kuma mace-mace wajen haihuwa kusan an rage don yawanci mutane ba su yadda da zuwa asibiti ba to malaman asibiti sun yi kokari da ita ma gwamnatin na wasu jihohi da yawa zaka ga eh, matsalar haihuwa ma kyauta suka rinka bayarwa mata masu cikin za su haihu da sauransu to an yi kokari gaske a wannan bangaren da ba samu ci gaba ba dai shine kuma aka samu akasi shine jihohi kusan guda hudu zuwa biyar musamman na arewa maso gabashin najeriya inda bala'in boko haram din nan ya afkawa inda zaka babu ma asibiti kwata-kwata da in ka tun daga maiduguri wanda asibitin cikin maidugurin ba wani asibiti kuma sai garin mobi to kaga irin waɗannan abubuwan babu primary health care babu duk wani abubuwa ma da ya shafi zancen lafiya, kaga babu sannan bugu da ƙari a yanzu akwai matakin da aka ɗauka ko da dai na tsaro ne na hana babur na hana mashin na hana keke na hana doki to yanzu idan mace tana da ciki ta ina za a kai ta da ya za kai ta inda za ta samu magani to duk irin waɗannan abubuwan sun kawo wato illa da kuma matsalar canje-canjen gwamnati misali kamar jihar adamawa eh, a cikin shekara bakwai an samu canjin gwamnati wajen biyar to kaga in ana samun rashin tsari cikakke na gwamnati wannan ta zo wannan ta tafi a tafi barkatai to za ga an samu tsama a hakikanin gaskiya najeriya ta yi rawa gani musamman a wannan to kamar inda ba da maki a kasashen ko kuma a waɗannan cimma muradun karnin da akilis kuma najeriya ta sa hannu na daga cikin kasashen suka amince kamar maki nawa za ka ba wa najeriya a cikin ɗari to a gaskiya in dai maki zan bayar kuma da hujjoji na shine zan ba wa najeriya kamar maki 75 abin da ya sa nace 75 ganin ma irin kokarin da najeriya ne ta yi shi yasa shi kanshi sakataren majalisar ɗinkin duniya ya zo najeriya ya daɗa tabbatarwa ya gani da idan saboda irin rahoton da ake kai mishi ya zo ya gani kuma ya tabbatar inda kuma har ya gayyaci ma shugaban ƙasar najeriya domin ya halarta domin cewa najeriya na ɗaya daga cikin wanda suka yi rawar gani suka yi abin a zo a gani na gani najeriya ta yi kokari to amma na ga kamar mr ali kana magana yana karkada kai ni dai a nawa ba san ra'ayi ba maki 35 zan bata maganar 75 bata taso ba domin inganta rayuwar dan adam a najeriya ƙarya ne babu wani shugaba wanda yake ma taimaka ma wani gajiyayye to amma waɗannan ai burorin shine eh, gwamnatin jihohi da sansu sun sa hannu sun rattaba hannu kan cewa za su cima wannan kai a naka ganin su gwamnatin jihohin sun tabuka ai gwamnatin nan sun yi ma sun taimaka ma ƴaƴansu ne kawai ƴaƴansu suka taimaka da danginsu ba wani gwamnan da ya taimaka ne talaka amma yanzu asibitoci ba ka gani a ƙauyukan karkara akwai asibitoci kamar yadda su abokanan zantawan kan yanzu suka bada misali shi Allah shi gafarta malam duk asibitin karkara wahala kawai ake ba talaka in talaka bai je ba a ce a dinga mm, wake a rediyo aje aje aje talaka zai je asibitin nan idan aka rubuta masa magani guda uku tikar zai samu guda daya kaga ko menene inganta rayuwa babu maganin inganta rayuwa mutumin kawai baka taimaka masa ba abin eh, eh, noman da zai yi baka bashi taki ba ba kai masa komai ba me zai sayar da sai wannan magunguna banda wahal da mutumin kawai ba abin da gwamnati take yi ni ban goyi bayan wani cewa an samu maki 35 din ma na da basu to kai kokari to Alhaji Yakubu idan muka duba ta dama abin da shafi kiwon lafiya da inganta rayuwa da kuma bunƙasa harkar ilimi a yanzu eh, su shugabannin nan za su je kasar amurka a birnin new york kuma za a sake rataba hannu kan irin waɗannan kudurori da kuma burori kuma najeriya na daga cikin kasashen da za su je kuma shugaban najeriya muhammadu buhari ana sa ran ma zai gabatar da jawabi a wajen kuma inda ake ganin cewa za a taɓa batun magana yadda za a magance tashi-tashi hankula da yaƙi kai me kake ganin yake jawo wannan kuma me ya kamata a yi mm, abin da ya kamata a yi shine Shi ne kamar da suka ce za a ji a zanna a tattauna da za a taimaka ƙasa cima irin wayannan burorin dama mai ke kawo matsala wajen cima wayannan burorin shine cin hanci da rasha tunda buhari ya nuna yana faɗa da cin hanci da rasha insha Allah su wannan shugabannin manyan ƙasashe za su taimaka da kuɗi da abubuwan da ake bukata kuma a sa su ta hanyar da ya dace ba tare da cin hanci da rasha ya kawo ni cikas ba kaga za a ci burin abin da aka sa gaba wace irin gudunmawa talakawa za su bayar domin shirin majalisar ɗinkin duniya na samar da ci gaba mai ɗorewa ya samu nasara wai shin najeriya ta taɓuka abin a zo a gani game da muradun ƙarni to wai ma talaka ya fahimci abin da ake nufi da muradun ƙarni da ake kira mdgs me su shi millennium development goals an ba shi zuwa wannan shekarun cewa shekara goma sha biyar daga shekara ta dubu biyu zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ana son a cimma wasu muradai to lallai lokacin da aka kafa shi an sa shi kula da harkoki da suka shafi shi gaban lafiya harkokin da suka shafi ƙarin abinci mai kyau wanda zai gina jiki an sa shi kula da harkar da ta shafi ilimi an sa shi kula da harkar da ta shafi a shi kansa environment din mutane ya zama na an sami environment mai kyau to gaskiya a wannan kasar tamu ta najeriya an ɗan taɓuga an ɗan yi ƙoƙari akwai abubuwan da aka sa lallai mutane sun yi aiki da wannan hukumomi na ɓangarori wanda suka shafi ɓangaren tarayya da ɓangaren jihohi har ma da ɓangaren local government musamman a ɓangaren lafiya lallai an samu ci gaba saboda an yi amfani da wannan tsari na millennium development goals wajen kawo kayayyakin aiki da taimako wasu asibitoci inda aka bunkasu da fannin ruwan sha akwai gurare da dama da aka je aka haƙa musu bohol aka sa musu tankuna da ba sa samun ruwa yanzu suna samun eh, ruwa ta hanyar wannan millennium development goals din bangaren ilimi shi ma an yi da isa mutane ba su iya gane cewa abin yayi ko bai ba saboda Najeriya ƙasa ce mai mutane da yawa an ce idan dambu yayi yawa baya jin mai amma a hukumance gaskiya an tabuga an ɗan yi ƙoƙari kuma lallai wannan miliyan development goals ɗin yana taimakawa gyaran da za a yi masa nan gaba ya kamata a ce an ɗan sa ido akan wasu abubuwan yadda kurakuran da aka samu na baya yanzu kuma an zo an gyara shi amma ita hukumar majalisar ɗinkin duniya da ta tsaro wannan abu ta tsaro shi da tunani na hangen nesa musamman ga kasashen da suke a cikin talauci waɗanda suke buƙatar dole sai wasu kasashen sun zo sun nuna musu hanya sun nuna musu ga yadda za a yi sun kuma ba su resources an ba su kuɗi an ba su tsari an ce kuma ga yadda zai ana kula da su yadda za a yi wannan abu ne mai muhimmanci na farko abin da za mu lura da shi da harkar wannan sustainable development goals kasashe ne waɗanda Allah ya hore musu su sun riga sun ci gaba sun komai na rayuwa sun riga sun same shi harkar lafiya harkar ilimi harkar komai sun riga sun same shi suka haɗa kai suke so su taimaki kasashe waɗanda ba su ci gaba ba masu tasowa irin mu Najeriya da sauran kasashen mu na Afirka waɗanda muke cikin larura za su ba mu kuɗi za su ba mu tsarin aiki amma ba wai turawa ne ko ma'aikatansu za su zo ba mu ne baƙaƙen a cikin mu za a sa mu jagoranci abin sai dai a dinga aiko mana da tsarin da kuma kuɗin to yawanci waɗanda mutane waɗanda ba su san harkar tsarin aikin gwamnati ba sai su dinga yi wa irin waɗannan ayyukan mummunar fahimta ana cewa turawa ne ana cewa yahudawa ne ana cewa lokaci yayi da ya kamata mu dinga wayewa idan ci gaba ya zo mu tsaya mu kalli wannan abun matukar ba zai taba mana addini ba matukar ba zai canza mana ɗabi'a ba in dai abun nan zai amfane mu to mu karɓe shi mu kula da shi mu gyara shi mu karɓe shi hannu biyu mu ɗora mu ci gaba idan an kawo mana irin waɗannan ayyukan mu daina barin shi ana masa kallon irin aikin gwamnatin local government ko gwamnatin jiha kawai a bar shi sakaka ana ganin abu sai a caya na gwamnati ne a bar shi lallace idan an zo garinku an yi tankin ruwa an sa muku kan famfo idan wata ran wannan kan famfon kuka ga ya ɓalle, ina zubar da ruwa a samu ƙungiya ku haɗu ku yi wata ƙungiya wadda ta dinga kula da wannan abun za ku iya yin equity fund equity fund wato adashin gata gwamnati ta zo ta yi abu. ku kuma kuna da wani kwamiti kuna ɗan tara kuɗin ku ko dan yaya ne a sati sati daga abun nan ya lallace ba ruwan ku da jiran gwamnati ita ai ta zo ta muku ku kuma sai ku haɗa da kwamitin ku ai sauri a gyara wannan abu kun ga an taimaka sai ga abun ya dore wannan kalmar sustainability din an same ta kenan amma ba daidai ba ne yanayin yadda mutanenmu muke barin abu in gwamnati ta yi musamman irin wannan abubuwan da suke zuwa daga wasu kasashe ma za su zo su taimaka mana ayi yi amma sai ga an bashe ko har yanzu kika shiga wasu ƙauyukan za ga irin rijiyoyin nan da turawa suka yi sama da shekara hamsin suna nan an bar su ba zancen wani harkar yasa wani harkar lura yanzu shi nan bohol ko ina ka je a gari gari gari saboda rashin ruwa da ake ciki zaka tarar da an zo an yi amfani da irin wannan kuɗaɗen an yi bohol amma wani noti ne notin da bai wuce naira dubu ɗaya dubu biyu ba zai lallace amma sai ga unguwa guda wanda da su suke amfana da ruwan nan an rasa wanda zai iya cire dubu biyu sadakatu jariya ma yayi ya gyara wa mutanen sai a bashi ya ce a ai na gwamnati ne za a zo a gyara karshen ta wannan bohol din haka za a bashi shekara biyar goma yana nan sai dai wata ran ya babballe a yanzu haka da muke maganan nan naki masu saurare na za su yi min shaida a yanzu idan ka kewaya akwai gurare da dama da aka irin wannan bohol din ya lallace mutanen unguwa an rasa wanda zai gyara babu kwamiti ba mai unguwa ba dagaci ba hakimi ba local gamman babu gwamna babu kowa an bar abun ko ya lallace haka saboda me na gwamnati ne ai tunda ba na gidanmu bane ilallace iri da muzu gwamnati za su zo gwamnatin tarayya ko kuma gwamnatin jiha ko kuma da tallafi irin wannan na na kasashen ah, haɗin kan kasashe a zo a yi makarantun firamare ko makarantun sakandare a zo a kyara su kina ganin abin rangada ɗau kyal kyal kyal kyal shekara ɗaya biyu daga damuna ta zo an yi wata guguwa ta ɗauke rufin ga rufin fa kwanukan ana kallon su shugaban makarantar yana kallon su sai ya ɗauke kai yana kallo barayi za su zo su dinga ɗiba in an zagayo sai ce gwamnati ike jira ta zo ta gyara kwanuka to ya kamata jama'a mu canza tunani duk lokacin da gwamnati ta zo ta yi mana wani abu mu dinga ɗauka cewa wannan namu ne mun gode wa Allah Najeriya ba mu samu kanma irin kasashe wanda su tax ake karɓa ba haraji ake karɓa daga hannun mutane irin wannan kasashen da ake karɓa haraji a yi amfani da harajin a yi musu aiki za ka tara sun fi kula da abubuwansu saboda kowa ya san da kuɗinsa aka yi so da haka sai ga ya tsaya kyam ya tsaya yana lura da abin amma mu yawanci kuɗin fetur ne ko kuma kuɗin ƙasashe so in an mana abin sai mu dinga ganin ai ba wani abu ba ne. in ma ya lallace gwamnati za ta sake zuwa to dole gwamnati da iyakar ƙoƙarinta a yi kokari a canza wa mutane tunani a faɗakar da mutane a dinga nuna musu irin wannan abubuwan fanafi ne in an yi kai alhaji wane dagaci wane malam wane da kai kananan eh, ma'aikata da kuma sauran talakawa da gyaran takalmi ne mai sai da fetur ne a gefen hanya mai sai da ruwa ne mai wankau ne tele ne duk wata irin ƙananan sana'o'i don manyan ga baki ɗaya ku ɗauka cewa in gwamnati ta muku wani abu naku ne kuma lura da shi haƙƙinku ne bai kamata ku bar abin nan ilallace ba in ma wani ya zo yana lallatawa ya kamata a ce kuna da wani kwamiti wanda zai yi masa magana a haɗa shi da hukuma inda ya dace. Jamila, hmm? kin saurari bayanin da Ahmad Abubakar Dakta yi akan yadda za a yi a cimma wannan buri da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa gaba. Kuma ganin cewa ke za ki je wannan taro ke da hmm. Muhammad Lalo insha Allahu. Wani ƙarin bayani za ki mana musamman akan wannan bayani da ya na gudunmawar da jama'a za su bayar. Kin wannan bayanin da ya daga ƙarshe na gudunmawa shine a na goma sha bakwan a sabon karnin da za su shimfiɗa. A cikin sabbin muradun da suka eh. samar daga takwas ɗin eh. farko na shekaru goma sha biyar da suka gabata. Eh. To shine na sha bakwan sun duba sun ga cewa dole idan har za a samu ci gaba sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin gwamnati da mutane su kansu da masu kamfanonin da kuma ma'aikata masu farar hula. da masu taimakawa mutane mhm. dole sai an zo tare tukunna domin samun cimma sosai saboda sakacin da aka yi da harko zaki ga sai a bar gwamnati ta ta yi mm. gwamnati ta yi mutane ba sa shigowa kwarai da mutane na shigowa da abin zai dore zai karko sosai a gaishe ki yanzu ga Halima Abdullahi da Hilin da Hedahi. To kamar dai yadda aka ji mu da kwaɗan salad a wancan makon to a wannan karan kuma kwaɗan zogale za mu ci. To uwar gida idan kika tanada shi kan shi da faffan zogalenki to kina buƙatar koren tattasai da tumatir da albasa da ɗan magi da gishiri da barkonan ki gami da ƴar citta. To shi wannan barkono da cittakki za ki haɗa ki dake su sai ki haɗa su da wannan ƙuliƙulin su ma sai ki dake da ɗan maginki da ɗan gishiri. nan kuma a gefe guda uwar gida ga gyararre kuma da faffan zogalenki shi wannan kuli-kulin naki da kika daka da kayan kamshi. da ɗan maginki da ɗan gishiri sai ki ɗan kawo ruwa haka ɗan kaɗan sai ki zuba a ciki idan suna buƙata ana ɗan zuba sukari kaɗan haka idan suna buƙatar yi zaƙi idan kuma ba kya buƙatar mai zaƙi gishirinki da maginki sun ishe ki oh, nan kuma a gefe guda dama ga yankakkun tumatir ɗinki da ɗan koren tattasai da ƴar kwakwamba da albasa sai ki zuba a cikin wannan kulikulin naki sai ki juya daga nan kuma sai ki ɗauko wannan gyararren zogalen naki dafaffe kuma a tsaftace sai ki zuba shi a ciki sai ki haɗa su ki juya amma fa uwar gida kamar yadda dai kika ji na yi magana cewar in kina buƙata zaki iya amfani da siga idan kuma ba kya buƙatar wannan siga wannan ɗan gishiri da magin ki da kika zuba a ciki ya wadatar sai ki jujjuya idan kika jujjuya shi sai ki nemo abu sai ki zuba a ciki wanda za a ci a rarraba ma yaran gida da mai gida shi dai zogale wani ganye ne da Allah ya bamu masu sinadarai daban-daban a jikinsa kuma shi kansa zogale yana yin magunguna daban-daban da fatan jama'a za mu dinga amfani da ganyen zogale ta hanyar sarrafa shi ta hanyoyi da dama da muke da su da fatan uwargida a ɗan haɗa wannan kwaɗo domin a ci sai in ce a yau na bar Anta Jamila da Anta Halima da wannan kwaɗo na zogale da fatan za a gwada. Wallahi ba shi barin tuwon ta bar mu muna ta haɗiya ya kam saboda zogale nake so yanzu yanzu haka a ina yanzu kika da daga Najeriya ya biki saka ba a kwatikin taho da shi To yanzu dai ba dama busar da shi ake ba na san a. kin san ko gidan Hajiya Zainab akwai bishiyoyin zogale da yawa. Mm. Yanzu dai shi a ga Grace. Kin ga kamar jiya da muka magana da Grace ko ba mm. zogale ba yi magana da Grace. Yau za ki ci kwaɗan zogale. To, shi Grace tana jin ki. Yauwa kuma zan tuna mata in mun sauka. <laughs> to, masu saurari abin da ya sauka kenan a yau sai kuma gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Daniel Brown da injiniya mu Mr. Keith Holmes. Ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobuwar haka da izinin Allah. Yau da gobe shirin su BOA. matasa aikinmu ne kan tabarkin ci gaba tilas ne ku kyale shashanci an sharri ne This program has come to you from the Voice of America, Washington.